هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إننا قد عشنا في رحاب رمضان وها هو رمضان قد ولى وانصرم ولم يبق إلا تمني حصول الأجر عند المولى الأجل فنسأل الله أن يتقبل منا القليل ويجزل لنا بالثواب الجزيل عباد الله إن رمضان لا ينتهي وإن كان قد انصرف والقرآن لا يهجر والصلاة لا تترك وداوم يا عبد الله على ما تعودت عليه في مدرسة رمضان فإن النتيجة المرجاة في شهر رمضان هو أن تستمر في على الطاعات وتكون ملتزما بفعل الخيرات فإنك قد تعودت في رمضان التزام صلاة الجماعات فحافظ على صلاة الجماعة يا عبد الله وكن سباقا إلى الصف الأول فإن في الصف الأول فإن في الصف الأول شيء فإن في الصف الأول شيئا لا تدري مدى قيمته عند رب العالمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك لو تبدى لك ما فيه من الأجر والثواب والدرجة العالية ولم يكن إلا بالاستسهام والقرعة لكنت سباقا إلى أن تكون ممن يقرع بينك وبين غيرك فكن سباقا فالمسجد يشتكي من انصراف أهله منه فكن من أهل المسجد ولا, ولا تكن من ضيوف المسجد فالضيف ليس كالأهل عند صاحب البيت وكن, صاحب وكن من أهل الله وخاصته فأهل الله وخاصته لهم دخلة وخرجة كل ساعة شاءوا أن يدخلوا فيها أو أن يخرجوا منها وكل دخول وكل خروج ومدخل صدق ومخرج صدق عند مليك مقتدر فكن أنت ممن له هذه الفرصة يا عبد الله وحافظ على صلاة الليل ولو ركعتين بعد حجة من النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم بأن شرف المؤمن قيامه بالليل فكن من الشرفاء ولا ترضى بنفسك أن تكون من الأسافل ولا تلتزم بالأعمال السفسافة يا عبد الله إنك في رمضان قد تعودت على بعض الأخلاق الحميدة مثل كظم الغيظ وعدم الرد بالمثل فيما لا يكون في طاعة الله فحافظ على ذلك يا عبد الله وصم وصم بذلك صوما تمسك به عن لسانك فإنه لا يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا هذا اللسان وهو جرم صغير لكن ما يجره على الإنسان عظيم جد عظيم فحافظ على لسانك يا عبد الله واحذر يا عبد الله من الغرور بأنك قد فعلت وفعلت في رمضان فهذا مهبط للآمال فإن الله سبحانه وتعالى لم يرضى بالمن على عباده فكيف يرضى بالمن عليه ما أنه هو الذي أعانك وبه استعنت به حتى قمت بما قمت به في رمضان فلازم شكره ولازم على الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاسأل الله أن يدا أن تكون دائما ويكون لسانك ذاكرا لله سبحانه وتعالى مداوما على ذلك في كل وقت وحين حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا عبد الله إنه قد مضى رمضان فلا ندري هل سندرك رمضان آخر أم أن هذه هي نهاية المطاف فاحمد الله سبحانه وتعالى وداوم وألح وألح بالدعاء حتى يتقبل الله منك حتى يتقبل الله منك هذا الصوم فإنه إذا تقبل منك فإنه حصول الدرجات والابتعاد عن النيران والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فداوم على ذلك يا عبد الله وأكثر من العبادات وأكثر من الدعاء وأكثر من حمد الله سبحانه وتعالى بأن وفقك لذلك وفقني الله وإياكم بما, بما يحب ويرضى وجعلني وإياكم ممن تقبل منهم القليل وعفى عنهم الكثير وجعلني وإياكم من الآيدين عاده الله علينا باليمن والبركات استغفر الله يا عباد الله فإنه يحب المستغفرين ويحب التوابين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على رسول الله رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت السماوات والأرض وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين حكى باين الله رمضان يا شودي kwanakinsa sun ƙare abubuwan da ake aikatawa na ibada a ciki waɗanda sun yi dace sun zamanto sun yi fintinkau Allah ya karba musu ya ninka musu Allah ya sanya muna daga cikinsu waɗansu kuma sun yi sakaci suna cizon ɗan yatsa suna burin Allah ya sa su riski wani ramadan domin su gyara wannan kurakuran nasu waɗansu kuma ba su damu ba azumi dai ya wuce bari su ci gaba da rayuwarsu waɗannan su ne hakika wanda suka kasance sun yi hasara amma ba san sun yi hasara ba ya bayan Allah watan azumi makaranta ce a makarantar azumi mutum yake koyar lizimtar sallar jam'i don kowa shaida ne a kan cewa daga sallar asuba za ga masallaci kaɗan ne yake ragewa bai cika ba saboda yadda mutane suke zamantowa suke tasowa zo wannan masallaci su sallar jam'i haka na sallar azahar la'asar magariba haka da ga mutane ballantana sallar isha ya bayan bawan Allah ka lizimci sallar jama'a domin rasa sallar jama'a guda ɗaya kamar sallar la'asar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin wanda ya zamanto ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i ta futu salatul asr wanda sallar la'asar ta kubuce masa a cikin jami'i fa ka'annama wutira ko watara ahluhu wa maluhu kamar a ce ya zo ya fita ne kafin ya dawo sai aka yi gobara gobara nan ta kona dukiyarsa baki ɗaya ta kona iyalansa baki ɗaya to kwatankwacin haka kwatankwacin wanda ya zamanto ya rasa sallar la'asar saboda aka girman al'amarin ba kaɗan ba ne idan ya zamanto mutum yana sakaci da halartar sallar jami'i saboda aka ya bawan Allah lizimci sallar jami'i domin a cikin sallar jami'i darajar ka da ɗaukar ka take a cikin watan azumi mun koyi darasi mun shiga cikin ayari ko mun yi ƙoƙarin shiga cikin ayari wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka haqiqa Allah yana sani ya san wanda suke tashi rabin dare suke rayawa gaba ɗaya ba sa bace waɗansu kuma ɗaya bisa ukun dare waɗansu kuma biyu bisa ukun dare ya san Allah ya san kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana yin haka da kuma waɗansu 'yan jama'a waɗanda suke tare da kai wa fa'ifatu min alladhina ma'ak ya bawan Allah kasance cikin wannan 'yar jama'a kaɗan ɗin da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabauta duniyarsa da lahirarsa saboda haka tashi da daddare ko mai kankanta ko rash karancin abin da za ka yi ya zamanto ka tashi kayi rabin awa za ka iya yi tashi da daddare domin ubangiji subhanahu wata'ala a wannan lokacin yana maraba da kai yana sakkowa saman duniya yana cewa akwai wata bukata da kake da ita an amsa maka akwai roko da za ka yi biya maka wannan rokon akwai neman tsari da kake neman ka yi niko in tsare ka daga wannan abin har sai gari ya waye masoyinka yana kira domin ya amsa maka ubangiji mai girma da buwaya sannan ka shiga cikin ayari na masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawan Allah ka daure ko da raka biyu ya zamanto kayi a cikin rayuwarka ka ɗauka kan cewa don ka shiga ayarin ko da kuwa a taragon ƙarshe kake na cikin wannan ayarin wallahi ka rabauta saboda haka shiga cikin wannan ayarin kafin gari ya waye lokacin sahur ka yi ko da raka biyu ne ka roƙi Allah ka ce Allah na yi kaɗan da ya zamanto na yi kamar na waɗancan amma ga kaɗan ɗina Allah ka karɓa ka ninka mun Allah kuma kadimi ne zai karɓa zai ninka maka ka koya cikin azumi ka dawwama a cikin yin sallar dare manzo Allah yana cewa wa'alam ka sani ya kai bawan Allah manzon ka sallallahu alaihi wa sallam anna sharafal mu'min ɗaukaka da mumini bai samu qiyamuhu bil laili sai ya zamanto yana kiyamun laili yana tashi da daddare ya sallah saboda haka shiga cikin wannan ayarin dama ka shiga cikin ramadan karka yadda ka sake fita domin bai kamaci wanda ya zama ya shiga aljanna ya fita ya kara dawowa cikin wannan duniyar ba wala uku ya bayan Allah an koyi kofo mu koyi kofo an wato an bude kofofi da yawa na alkhairai wanda ya zamanto ake aiwatarwa cikin watan azumi waɗansu ciyar waɗansu tufatar waɗansu zamanto sun yi ziyara a cikin wannan wata kuma duk yana daga cikin ayyuka dama da azumi ya zo don ya koya mana ya ba bawan Allah kar ka yadda ka bar wannan aikin domin ubangiji subhanahu wata'ala da ya zo ya maka bayani a cikin alkur'ani ya yi maka bayanin cewa wanda ya zamanto ya samu ɗaukaka da girma a wajen Allah subhanahu wata'ala ya zamanto yana lizimtar wannan wanda ya zamanto sabanin haka har yake ganin cewa ubangiji ya zamanto yayi wato ya wulakanta shi shine wanda ya zamanto baya ciyarwa kalla balla tukrimuna yatim wala tahudduna ala ta'amil miskin mutum ya zamanto yana kwadaitarwa ya ciyar da miskini to ballantana kuma a ce shi yake ciyarwa falakta hamal ba wa ma adraka ba aqaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin bi masraba ko a rana ya zama to mutum ya ciyar da miskini shi yasa hadisi ya inganta na hadisi Abdullahi dan Amr cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da safe yace duk wanda ya zamanto da safe ya je ziyara yayi dubiyar mara lafiya ya bi jana'iza ya kai sai da aka binne ta ya ciyar da miskini guda ɗaya a wannan yinin sannan kuma ya tashi bakinsa da azumi yace to wannan Allah ya mar alkawarin aljanna Allah ya mar lamunin aljanna shi yasa sai na Abubakar radiyallahu anhu wata ran da manzo Allah ya tambaya yace waye a cikin ku yau yaje dubiyar mara lafiya sai na Abubakar ce yau na je man batin kafin ya zo majalisin manzon Allah waye ya raka bato mamaci har aka kai shi aka binne shi inna Abubakar ce ya Rasulullahi yau na yi waye ya ciyar da miskini ce ya Rasulullahi na yi waye ya tace wai na azumi yace yayi yace babu yanda za a yi waɗannan abubuwan hudu su haɗu ga mutum ya aiwatar da su bai shiga aljanna ba saboda haka ya bayan Allah mutane ana yin sitta shawwal wanda bai kamata ka bari ba domin in kai gara basa ce Allah subhanahu wata'ala zai ka maka lada a baka ladan azumin shekara guda saboda haka bai kamata ka bar sitta shawwal ba kakka saurari maganganu na waɗansu wanda za su yi ƙoƙarin kawar da kai saboda suna ƙoƙarin su su guje wa wannan ibada. yi ƙoƙari kai azumi guda shida a wannan wata yau sati guda kenan ka yi ƙoƙari ka ribata wataƙila ka rarraba su litinin alhamis ko kuma litinin talata sannan ka yi alhamis juma'a idan ka yi so biyu so biyu so biyu ka gama so ɗaya so ɗaya so ɗaya so ɗaya kafin sati ukun da za su biyo baya sai ga ka kammala kalzumci wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da kai da aiwatar da haka sannan ya bayin Allah a wannan wata a wannan wata kalzumci abu guda daya wanda wannan yana da muhimmanci shine yawaita ibadar yawaita addu'ar Allah ya karba maka magabata na kwarai suna yin wata shida suna roƙon Allah Allah karba mana Allah ka karba Allah ka karba domin idan Allah ya karba maka wannan to ba za ka kuma samun tasgaro a cikin rayuwarka ba tsakaninka da ubangiji har kuma izuwa wata shekarar har izuwa wata shekarar wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir sannan ya bayin Allah mu kiyayi abubuwa mu kiyayi komawa da baya bayan mun gabato izuwa ga ubangiji ubangiji subhanahu wataala baya son idan ka zo izuwa gare shi kuma ka ja da baya saboda haka abin da mutum ya yi da azumi ya kwatanta daidai iyakar iyawarsa ba lalle iya kamar yadda yake a cikin watan azumi ba amma kar mutum ya kyale baki daya abu na biyu shine mutum ya kiyaye jiji da kai cewa nayi ibada kaza nayi ibada kaza nayi ibada kaza wannan al'amari ne gori ubangiji subhanahu wata'ala ya hana shi ka cewa ka yi wa bawansa sama sadaka sannan ka yi mar gori ai wallazi na amula tuyo sadaqatikum bil manni wal adha kar ka yi gori kar ka ce ai mu muka yi mar kaza Allah baya son kai wa bawa haka to ina kuma ga wanda ya zamanto shine ya baka ikon ka aiwatar da wannan abun ya zamanto kuma ka rinka goranta masa kar ka goranta wa Allah sai mu har itikafi mun yi ban yi ban koda kuskurewa duk sallolin nan sallar tahajjud ban kus ban abin nan ba tare aka yi da mu sauka sallar tahajjud bai yi ko ɗaya ba wanda tarawih ba wanda na sallake kaza ba abin da ne kaza ba abin da ne ba yawan aikin ka bane muhimmi wajen Allah ikhlasin ka da kuma fuskantar ubangiji subhanahu wataala da wannan aikin shine yayin da ka kaskantar da kanka ka nemi Allah ya karba sai ka kaɗan Allah ya karba ya ninka maka fiye da wanda wani yayi mai yawa idan ya zamanto kana ganin cewa yawan aikin ka ne to a wajen ubangiji wannan ba komai bane ubangiji subhanahu wata'ala zai iya mai da shi iska a bar shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kakka yadda aikin kai zaman to ya fada wannan ka dauka kan cewa ba komai kai ba ka lazimci addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni ka agaje ni ka karfafe ni ya zamanto in zamanto mai yawan ambatanka mai yawan gode maka da kuma kyautata ibada zuwa gare ka idan kai haka zai zamanto darajar ka ta kara ɗaukaka ya bayan Allah daga cikin abubuwa da mutum ya kamata yi shine gode wa bayansa bayan Allah da suka zamanto sun ba da gudunmawa mai girma a wannan wata na azumi da kuma kafinsa da kuma bayansa hakika bayan Allah da yawa Allah ya datar da su waɗansu sun ciyar sun raba buhunan shinkafa gero masara waɗansu sun zamanto sun tufatar waɗansu ba wa marayu abinda za su zamanto da shi za su zamanto ba su zamanto marayu ba a ranar idi waɗannan bayan Allah addu'ar mu ta musamman ta wajaba domin sun ɗauke mana wani nauyi wanda da ba su ba da wannan abin ya dawo ya zama wajibi a kan dukkan musulmi domin fardu kifaya ne amma da suka ɗauke mana sai to mu kuma mu gode musu idan ba mu gode musu ba ma'ana ba mu gode wa Allah abin da ya mana ba za Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man la yashkuru nas la yashkuru Allah duk wanda baya gode wa mutane in sun aikata aikin alkhairi to ba ma ya gode wa Allah manufa ba gaskiya ba ne yana gode wa Allah saboda aka waɗannan mutane yi musu adda Allah wata wata'ala ya yaukaka arzikinsu Allah ya taimake su ya karfafe su Allah ya sa kada su gajiya Allah wata wata'ala kuma ya yawaita mana irinsu. waɗanda suke da niyya irin niyyarsu, Allah su Allah wata wata'ala ka ba su dama su ma su samu wannan damar su aiwatar da irin abin da waɗancan suke aiwatarwa waɗanda kuma Allah subhanahu ta'ala ba kaddara musu ba kuma suna da niyya Allah ka tara mu a cikin ladan niyya baki daya kai waɗanda ya zamanto har masallatai da mu ga cewa masallatai sai da suka canza a wannan lokaci na azumi saboda da yawa daga cikin waɗanda Allah ya ba su damar sun fuskanci cewa mutane na lazimtar masallaci wannan masallacin an yi itikafi a ciki an yi waɗansu jama'a kaɗan sun yi itikafi dole mu gode wa waɗanda ya zamanto su ne dalilin samuwar haske da wato fankoki da ya zamanto ake kunnawa a cikin wannan masallacin domin da ba don haka ba fiye da shekara goma da ya zamanto an buɗe wannan masallacin ba ya itikafi ba saboda haka muna roƙon Allah Allah ya saka musu Allah kuma ya yawaita mana irinsu ba ma wannan ba idan a cikin wannan masallaci ne banda waɗansu masallatan wanda har kafet an canza za mu ga cewa da wajen ajiye alƙuranan mu ba haka suke ba wani bawan Allah ya zo ya aiwatar da wannan ya sanya ba tare da yana son mu ambaci sunansa ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yanda yi wa alƙur'ani waje wanda zai zamanto za a girmama alƙur'ani Allah shi ma ya mar waje a cikin aljanna waje da zai zamanto ake girmama shi kamar yadda ake girmama alƙur'ani a irin wannan ne da duk waɗanda suka taimaka a yanayin da aka samu kai a cikin wannan azumi Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sabobinsa madaukaka Allah ya ƙara kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a waɗannan garu a wannan gari namu da gefen garin nan namu da ƙasar nan baki ɗaya waɗanda suke neman cutar da musulmi a duk inda suke suke tsawwala musu suke sanya wa rayuwa take musu wahala Allah subhanahu wataala ga ka ga su Allah subhanahu wataala idan ba su yana ba Allah ka tsawwala musu a cikin rayuwarsu Allah ka takura musu yadda suka takura wa musulmi Allah karka ba su sakat a cikin rayuwarsu Allah da su da waɗanda duk suke zamantowa mataimakansu ne Allah karka sausauta musu yadda annabi Musa ya yi addu'a kakan Fir'aun bayan Allah ya ba su wadata yace rabbana li yudillu an sabilik rabbana shdud ala qulubihim rabbana rabbana ubangiji annabi Musa yake cewa Allah rabbana snis ala amwani mashud ala qulubihim Allah ka tafi da dukiyarsu Allah ka rike zukatansu ya zamanto cikin wahala da cikin tsanani kullun yanda za su kasance saboda haka jama'a kuma mu sani kan cewa koyaushe idan abubuwa suka yawaita ubangiji yana mayar da mu ne mu duba kawunanmu kul huwa min inda anfusikum mutum ya duba ya gani me muka yi wanda ubangiji subhanahu wataala ya kamata mu gyara domin Allah ya gyara mana domin ba zai zamanto muna kallon waje alhalin mu manta da zukatan mu ba ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa abin da ya same mu na musiba fa bima kasabat aidina da abin da hannayen mu suka zamanto suka aiwatar ne suka tsururuta saboda haka mu duba mu kawunan mu mu duba cikin unguwannin mu mu duba ƴaƴayen mu ga masu ƴaƴaye mu duba yan uwanmu na nesa da na kusa shin muna yin umarni da abin da ya kamata ko kuma muna jin tsoron kar a tuhume mu ko kuma muna son a ce mu mutanen kirki ne muna zama lafiya da mutane Allah subhanahu wataala ya bamu ikon ganin gaskiya mu bi gaskiyar kuma mu dora mutane akan gaskiyar Allah ya ba mu ikon ganin kuskure mu kauce wannan kuskuren sannan kuma mu yi kokarin fadakar da mutane akan su kauce a kan wannan kuskuren Allah subhanahu wataala ya ba mu adalci a cikin abin da muke fada da aikatawa Allah subhanahu wataala ya inganta tarbiyyar ƴaƴayenmu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mamatanmu cikin waɗannan sati a cikin wannan ƙarshen wannan azumi da ba cikin azumi akwai bayan Allah da yawa waɗanda sun riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah ka ba da haƙuri ga iyalansu Allah subhanahu wata'ala ka kula da abin da suka bari Allah kar ka bar waɗannan da ka zamanto ka ɗauke musu wanda yake kula da su Allah kar ka bar su da kawunansu kuma Allah kar ka bar mu da kawunanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا لصلاتكم يرحمكم الله